This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 25 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. Daga ƙarshe shugaba Joe Biden jiya laraba ya rattaba hannu kan dokar da ta amince da baiwa Isra'ila ƙarin tallafin soji na dala biliyan 26. hakanan amurka ta samar wa ukraine da makamai masu linzami samfurin ballistic masu cin dogon zango wanda aka fi sani da attack mc a watsayin wani bangare na tallafin sojin dalar amurka miliyan 300 da amurka ta baiwa kiev a tsakiyar maris sojojin isra'ila suna shirin girke bataliyar dakarun ko ta kwana zuwa zirin gaza wani mataki da yake zuwa a sa'ad da isra'ila ke shirin mamayar rafa da ke kudancin zirin ta ƙasa. kanun labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa kasar kamaru da kwango na ƙoƙarin dakile sake bullar cutar kandar biri ya zuwa yanzu mutum fiye da dubu casa'in da bakwai ne suka kamu a cikin ƙasashe sama da ɗari ganin haka ne yasa ƙasar kamaru tare da jamhuriyar demokradiyyar Kongo, suke gudanar da wani taro za a ji ci gaban wata hira da gwamnan kano abba kabir yusuf inda za a ji koshin tawagarsa na shirin tsunduma cikin apc da dai sauransu babu magana a kan cewa wai hanya ce ta ko koma apc ko na gaskiya babu kamar kowace safiyar ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa inda yau shirin zai dora kan batun cin zarafin mata da abubuwa masu alaƙa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asibahin wannan rana. Ga labaran duniya. Shugaba Joe Biden jiya Laraba ya rattaba hannu kan dokar da ta amince da baiwa Isra'ila ƙarin tallafin soji na dala biliyan 26 a daidai sa'ilin da ake ta baba ko sojojin ƙasar suna kiyaye kare haƙƙoƙin ɗan adam. Ministan harkokin wajen Isra'ila ya yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa godiya saboda amincewa da dokar tallafin sojin. tare da ayyana ta da hujja kwakwara da ta bayyana karfin mu sannan ya ayyana cewa wannan mataki na zaman wani sako mai karfi ga abokan gabanmu tallafin yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnati take tsakiyar gudanar da binciken cikin gida kan ko kawayen amurka da take baiwa tallafin makamai suna kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa da kuma na amurka ƙarƙashin kundin dokar tsaro na ƙasa na 20 wato nsm 20 a takaice biden ya yi wa ofishin jakadancin amurka da ofishin tsaro umarni a watan fabrairu domin tabbatar da cewa dukkanin kasashen da amurka ta ba su tallafin soji sun cika sharɗin da dokar amurka ta tanada a wani labari mai alaƙa da wannan kuma amurka ta samar wa ukraine da makamai masu linzami samfurin ballistic masu cin dogon zango wanda aka fi sani da attack mc abinda kakakin ma'aikatar tsaron amurka manjo charlie diaz ya shaida wa muryar amurka kenan an aiki da makamai masu linzami ukraine a matsayin wani bangare na tallafin sojin dalar amurka miliyan 300 da amurka ta baiwa kiev a tsakiyar watan maris a cewar diaz sai dai bai tabbatar da adadin makaman attack mc din da aka aike cikin tallafin sojin da aka aike na bayan nan ba sojojin isra'ila sun faɗa jiya laraba cewa za su girke bataliyar dakarun ko ta kwana zuwa zirin gaza wani mataki da yake zuwa a da sa'ad da isra'ila take shirin mamayar rafa da ke kudancin zirin ta ƙasa jami'an isra'ila sun ce mamayar rafa tana da mahimmanci ga cimma manufarsu ta kawar da mayakan hamas amurka majalisar ɗinkin duniya da sauransu sun bayyana damuwa a game da mamayar tare da bayyana cewa yana iya haifar da bala'in kalubalen jin kai a rafa sama da rabin al'ummar gaza na neman mafaka a yankin inda gwamman mutane suka tsere daga sauran wurare a yankin sanadiyar fada da kuma umarnin isra'ila na su fice an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu ƙasar kamaru wadda ke fuskantar yaduwar cutar kyandar wuri wanda don haka ta shiga haɗa kai da makwabtanta don yaƙar mugunyar cutar wadda a baya ta firgita wasu ƙasashen afirka daga kamaru ga wakilin sashen hausa muhammadu rabu da rahoton A yau an lura da sake bullar cutar a Kamaru tare da gano mutum biyu a garin bamin da Duwala masu dauke da kwayar cutar. Ɗaya daga cikin majinyatan ya mutu. Barazanar ta kasance ta dindindin cikin ƙasar baki ɗaya da kuma dazuzzuka masu fama da zafi. Malam Sunusi na da ra'ayin cewa. Ka san duk abin da ka gani a garin makwabta wata ran zaka ji ya zo garin ka. Gwamnatin ƙasa take yin. Gwamnatin ƙasa tana ɗaukar duk matakai ta tsare kan iyaka. Duk abin da ke shiga ta fara gani. Kaga kamar wannan shi ciwon da ake samu a jikin birin nan asali a nan Kamaru babar bar mana hurumin ka je ka harbi a daji ka kawo cikin gari mutane su ci naman sa ba don me yasa gwamnati ta san cewa yana dauke da wayansu kwayoyin cuta ana kamuwa da cutar farankamar biri ta hanyar saduwa kai tsaye da jini ruwan jiki ko kuma urjin fata na dabbobi waɗanda suka kamu da cutar yaduwa tsakanin mutum da mutum na faruwa ne ta hanyar numfashin majinyaci da mai lafiya ko kuma da wani abin da majinyaci ya amfani da shi dr amina gani take yi cewa shi farankamar biri nan cuta ne da yake kama mutum cikin lokaci ɗayan nan um, bai da wuyan raba shi faran kaman nan ƙato ƙaton boti ne yake fita a jikin ɗan adam ƙato ƙato da gaske da girma da gaske kuma da yawa yake zuba firtik a jiki in ya tashi fita kuma yana zuwa da zazzabi da zafin jiki to a hakan in ana da cutan inna nan a lokacin in ya kama mutum a dashe su sa mutum a cikin ɗaki a rufe shi shi kadai domin kar ya zamanto da wayansu mutane ya rabe su a a zamanin yanzu ana kiran shi faran kaman biri don yanzu a gun masu cin biri da masu hulɗa da dabbobi a jeji. Ana kuma zargin cewa wanda wasu ke gani kareraki ne cutar ta shigo ne daga jamhuriyar demokradiyyar kongo a sakamakon kendar biri a cewar alkaluma tsakanin watan Fabrairu 2023 zuwa Fabrairu 2024 ɗaruruwan mutane ne suka mutu a duniya a sakamakon cutar wanda yara suka fi yawa. Gwamnatin mu tana ta kokari iya kokarin ta she ta sake kaman kan iyaka kan nan kasan kullum akwai braconnage ana faɗa da su har ya dawo ana cewa duk wanda aka kama ya harbi biri akwai fursunan da zai ci kai ko da wasa ka sayi biri za a ce ga fursunan kaza ta kwaga abin shi da yi sauki to gwamnati ta zo ta sassauta abin cutar ta sami sunanta ne a shekarar alif ɗari da hamsin da takwas bayan da aka gano a cikin wani yanki na birai a dakin gwaje-gwaje a copenhagen da ke denmark masana kimiyya sun imanin cewa ana samun babban tafkin cutar ne a nan a tsakanin birai mafi karancin nau'in cutar shine kletto shine kuma ya fi yaduwa yanzu ya zuwa yanzu mutum fiye da dubu casa'in da bakwai ne suka kamu a cikin ƙasashe sama da ɗari ganin haka ne yasa ƙasar kamaru tare da jamhuriyar demokradiyyar congo suke gudanar da wani taro inda za a ɗauki muhimman matakai na hana yaduwar wannan annobar muhammadu rabiu ɗanba muryar amurka daga nan ga cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammad Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi da biyu na labaran duniya. Cibiyar ba da horo a fannin fasahohi da sana'o'in hannu wato Commission for Technical and Vocational Education Training ko kuma TVET e a takaice a Ghana wata kafa ce kwakwara da gwamnatin Ghana ta kafa don inganta samar da ayyukan yi bisa bayanan Dr. Fred Ofeyi a Samuwa. shugaban cibiyar ta tibet e ya ba da hujjar da ta sa gwamnati asasa wannan cibiyar wanda ke da manufar tabbatar da cewa matasa sun koyi sana'o'in hannu wakilin muryar amurka redwan abbas ya aiko mana da wannan rahoton daga accra babban birnin kasar ghana Taron na tibet wato horon fasaha da na hannu na ƙasa na shekara ta 2024 da kwamishin da ke kula da bayar da horon ayyukan fasahoki da na hannu CTVET ta shirya zai yi nazarin tasirin haɗe ƙudurorin cigaba masu ɗorewa a tibet don cimma ajandar shekara ta 2030. Dr. Freda Samuwa ne babban daraktan kwamishin ya kuma yi imani an samar da yanayi da ya dace wurin inganta inganta kwarewar ɗiyar ghana ta shirye-shiryen tibet ya ce tibet kamar yadda dukkanmu muka sani gimshike ne a kokarin ci gaban kowace ƙasa kuma yana buɗe hanyar ƙarfafa mutane da wadatar da su ta runguman shirin na tibet ya kimsar da mutane ɗaiɗaiku da ƙwarewar da ta dace ake samar da yanayi mai kyau na ƙirƙirar aiki aiki mai ɗorewa. Wani mai bara shawarwari na muhimmin tsararruka a ma'aikatar ilimi Professor Mike Asamwa ya bayyana aniyarsu na ci gaba da cusawa matasa kwarewa ya ce. plays na taka muhimmiyar rawa wurin baiwa matasa horo a fagen sarrafa da bunƙasa tattalin arziki a ko'ina cikin duniya. tsarin na tibet na samar da babban dama wa matasan ghana su samu aikin hannu da kwarewa da za su bari su samu aiki da matsayi cikin masana'antu musamman a fagen injiniya taron na shekara ta 2024 na city vet na ƙasa takinsa ne iza tibet gaba ta ci gaban kwarewa gun samar da ayyuka masu nagarta da mutunci masu kuma ɗorewa. la Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Ridwan Abbas da wannan rahoto. Shugaban kasar turkiya Recep Tayyip Erdogan ya amince ma jami'an Iraki su faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu. wani matakin da masana suka ce makwabciyar irakin iran wacce ta kulla alakar siyasa mai mahimmanci da iraki za ta kalubalanta firaministan iraki muhammad shi al-sudani ya faɗa a wani a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da erdogan wanda aka yi a ranar litinin kudurorin da ya rattaba hannu a kansu guda 26 sun bayyana dalla-dalla yadda dangantakar taimakekeniyar tsakanin iraki da turkiya za ta kasance to a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. a ci gaba da kawo muku hira da gwamnan kano abba kabir yusuf wanda ke halartar wani taro a nan amurka abokin aikinmu muhammad hafiz baballe ya ɗora da tambayarsa shin ko gaskiya ne cewa tawagarsa na ƙoƙarin ganin an kori tsohon gwamna ganduje daga apc saboda su samu shiga apc ɗin sai ya ce To, kamar ni ban ma san me yasa kuke da sha'awar ta yin magana a kan tsohon gwamnan jihar Kano ba ganduje ganduje. Kamar yadda ne maka bayani, kowa yana da nasa ra'ayi kuma kowa yana da jam'iyyarsa. Mu yanzu a jam'iyyar NNPP. Jam'iyyar NNPP a ƙarƙashinta aka zaɓe ni a matsayin gwamna. so da haka babu wata magana suna tasu ta apc muna ta mu npp amma duk abin da zai taso mu babban abu da muke so shine ni a matsayi na yanzu gwamna ne na al'ummar jihar kano so da haka duk abin da zai kawo wa jiha ta rashin kwanciyar hankali to tabbas ne sai na tabbatar da cewa wannan abin mun kau da shin Allah so in ka ga ana zaune lafiya a Kano ana menene magana ce ta gwamnati tana son al'umma su samu walwala su samu kwanciyar hankali su samu annashuwa na abubuwa da suke yau da kullum so da haka babu magana a kan cewa wai hanya ce ta ko a koma apc ko wani abu gaskiya babu To a kwanan nan gwamnatin ka ta naɗa ɗan tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin kwamishina. Abin da ya janyo cece kuce a faɗin jihar da ma kusan Najeriya gaba ɗaya. Me za ka ce dangane da haka? To ni wani abu yana ban mamaki. Na ɗaya dai ɗan sanata Rabi Musa Kwankwaso ai ba ɗan da na haifa ba ne. kuma sanata rabi musa kwankwaso ya yi gwamna karo na ɗaya ya yi karo na biyu me yasa bai sa ɗansa ba kuma wannan mutumi da ake magana shi mustapha da ake magana na ɗaya dai yana da karatu na biyu shekarunsa sun kai a bashi mutum nawa ne suka rike kujerun gwamnoni ko shekara a talatin ba su kai ba ballantana kujerar kwamishina mutumin da ake faɗa shekarunsa arba'in a duniya na uku shine ko ma menene za a faɗa muna da tsari da yadda muke ɗauko kwamishinoni da suka cancanta da kuma daga gurare daban-daban daban ƙananan hukumomi shi mustapha da kake magana ya fito da shiya ta wato madobi da garin malam da kura so da haka ni na bawa shira madobi garin malam kura wannan kujera wacce babu kwamishina daga wannan na ce su fito min da mutum da suke so mutane jagorori sun zauna da gwamnan shiya kurar madobi magarin malam sun ce su suna ganin cewa ga wannan mutumin shi ya dace so da haka kaga aini ba ni da iko da zan ce musu waye ba zai ba ko waye zai amma su suka fito da shi kuma su suka yadda da shi kuma sun yadda cewa ya cancanta yi mu ma kuma yanzu mun yarda cewa ya cancanta tunda shekarunsa sun kai a bashi yana da ilimin yana da komi wannan shine kawai dalili amma ba wai wani son zuciya aka ɗauko aka ce an bayar ba ya cancanta ne a bashi kuma mutanen shiyarsa suka fito da shi ni kuma na karba na mina kuma na bashi gwamna abba kabir yusuf na jihar kanan najeriya a hirarsa da muhammad hafiz baballe za a ji ci gaban hirar a shirinmu na gaba Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. namun ya lalace yanzu gaba ɗaya irin jama'a kowa babansa kaɗai sani haka kowa uwarsa kaɗai sani gaba ɗaya amma kuma a ce yau kai ka mutu ka bi 'ya'yanka cikin damuwa uwa ba sana'a ba aikin to ya kake so a yi musamman ka basu shekara hudu biyar shida bakwai. mazan wannan zamanin ba su so su ɗauki nauyin duka su ne ya kamata fa su gaya wa iyaye maza ku ilmantar da 'ya'yanku ku koya musu sana'a ko kuma ku basu su yi aiki kafin mu aure su ba haka ba za mu aure su ba duk wanda baya son aje waje a ce ai gashi yana duka ya bar duka amma kai duka za mu je waje za mu faɗa kowa ya ganka ga sarkin duka na wucewa Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan masu saurare na biye da mu mun gabatar da batun cin zarafin mata wata matsala da aka daɗe ana fama da ita tsakanin al'umma musamman tsakanin ma'aurata inda sau da dama waɗanda ya kamata su taka rawa wajen ganin sun yi wa zaren tufka suke kau da ido. Ganin yadda lamarin ya fara kaiwa ga nakasa abokan zama har waɗansu lokutan ma da rasa rai ya sa muka ga ya dace mu sake komawa kan wannan batun. Yau ma muna tare da barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya a ofishin shari'a na Najeriya da 'yan maya kwato wa mata 'yanci Hawa Abdullahi Gambo. Sai kuma lawali Ibrahim Babangida ma'aikacin gidan talabijin na wanda da ke birnin tarayya Abuja. Malam Lawali. ya fara tsokaci kan batun hana mata aiki da waɗansu maza ke yi lokaci ya kwace mana inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakiliyarmu madina dauda ta jagoranta yadda zamu ne zo gaba ɗaya zumunci ma ya ja baya bari in ka mutu ka bar zuri an ka wani ɗauki ɗayan da suwa idan ka mutu ya kowa takan sai yake gaba ɗaya hakan ma kina ji labarin ba da sa yan uwan ne ma suka zo suka fara wahushi abin da marigayin ya bari balle ma su ɗauki ɗayan family iyalansa gaba ɗaya to shin ga misali yanzu dole ka bar matarka ko ta aiki ko ta kasuwanci domin ko bayan baka raye ta iya ɗauka ɗawainiyar kanta da kanta to shin ga wannan abun ina ga an shi ne a lokacin can baya ba yanzu bai kamata a yi shi ba saboda lokacin can baya ka ga irin a gida ma ba yaya da kane wani bai san ma waye babansa ba kuma irin komai tare ake gaba zamani yana cin gaba irin jama'a ba sa wannan abun gaba kowa babansa kadai sani haka kowa uwarsa kadai sani gaba amma kuma a ce yau kai ka mutu ka bi yayanka cikin damuwa uwa ba sana'a ba aikin to kake so a yi musamman ka basu shekara hudu biyar shida bakwai a wannan shekaru wato kananan yara kananan yaran kenan misali ina za su je karatun su abincin san su su abubuwa da dama da ya kamata a ce ka bar ka da sana'a ko don su domin haka ya kaurace mata cin zarafin yan uwa cin zarafin eh, mai gidan haya da ake zana a cikin sa da kuma zuri'a a gaba ɗaya baki daya hawa baya ga labarin namiji ya ci zarafin mace ya kai ga dukanta wayanne irin rahoton rahotanni kike samu na cin zarafin mata ko cin mutuncinsu a gidajensu akwai da yawa abu ne wanda kowa ya sani har gobe yana faruwa a cikin al'ummominmu ina so in ɗan yi tsokaci kaɗan a bisa um, abin da 'yar uwata barista, um, barista hassana ta faɗa na rahoton da suka samu kwana-kwanan nan na ma'aikacin banki da mata shi da 'ya'yan shi suka yi mishi duka wato shi cin zarafin mata abin da ake cewa violence gender based violence da kuma violence against women and girls wato abu ne da ake cewa abu ne kamar da'ira kin san da'ira is a cycle da'ira ce wacce wacce take zagayawa sai ta shafi kowa namiji yana ganin kamar yanzu shine shine mai gida shine mai fada aji shine wanda yake da karfin iko zai iya taka kowa zai iya yin komai to yayi shuka ne wanda zai juya ya zagaya ya da'irar ta kara ke ta dawo za ta zo sai ta ko baya nan sai ta shafi wani nashi mu koma ga batun da um, batun barista ta faɗi na ma'aikacin banki ina tabbatar miki um, barista idan aka zauna aka yi kwakwaran bincike za a gano cewa ai ba rashi ne ya sa suka yi mishi haka ba akwai wani dalili daban kuma dalili daban din baya wuce kan cewa shi ma haka yake yi to eh, da mm. saboda dukkan mace da ta zauna da namiji na tsawon shekaru ta yi ayaye da shi ba za ta taba zama ta kalli wani yayi mashi haka ba balantana a ce ita ne da abin da ta haifa akwai dalili shi ya koya musu amma wannan ya na bar muku kuje ku bincika ku gani mu koma ga batun shi ainihin tambayan da kika yi hmm. banda duka kisa akwai abin da ake cewa economic abuse na kaman um, abin da dan uwana malam ya faɗa eh. kai ne mai kawowa kai ne mai karfin iko na kudin da zaka kawo na masarufi da komi ita bata san komi ba ta iya komai ba saboda ba a koya mata ba har gobe shi ne ai nauyi ya rataya a wuyansa to kin gama maganan shi ne nauyi ya rataya a wuyansa haka ne ake har gobe har gobe yayaye mata musamman a arewa ba a barin su karatu wasu ba a barin su aiki za a musu aure to idan dai har namiji mazan wannan zamanin ba su so su ɗauki nauyin duka su ne ya kamata fa su gaya wa iyaye maza ku ilmantar da 'ya'yanku ku koya musu sana'a ko kuma ku basu su yi aiki kafin mu aure su ba haka ba za mu aure su ba sannan ne mazan za su ji in ba haka ba don mu muna ta faɗi muna ta faɗi muna ta faɗi sai su karkaɗe hulan su su je su yi abin da suka ga dama ƴaƴansu ne za mu hana su amma idan mazan da suke aure suka ƙi auren fa dole su tsaya su tarbiyyantar da ƴaƴansu su su ilmantar da su su sa su a makaranta su kuma koya musu sana'a kafin su aurar da su to har gobe ana aurar da ƴaƴa ba karatu ba sana'a dole ne ko tara a wuyarka ka ka auri yarinya dan ya gabba ta san komi ba bata iya komai ba dole ne ka ɗauki nauyinta kuma in kana so ta iya abu dole ne saboda ta taimaki 'ya'yanka nan gaba dole kai ne zaka koyar da ita har gobe a tubalan da muke kenan a arewa ki je ki aure a ki je ki karatu a ɗakin ki ko kuma duk abin da ki yi ki a ɗakin ki abin da iyayenmu suke cewa kenan ba laifin yara ne ba da sabarin zo gare ki na san a shiyar inda kika kware kika yi wannan aiki kin haɗu da korafe-korafe na maza da 'ya'ya mata da irin waɗannan abubuwan suka faru a cikin gidajensu shin a da ba ma jin irin waɗannan labaran me yasa yanzu suka fi yawa ito a zamanin da iyayenmu na da damriya suna da jimriya suna da haƙuri sannan kuma suna da godiya da ƙalilan da suka samu sannan kuma an kika duba mu a yanayinmu na yanzu komai ya canza zamaninmu da nasu ba ɗaya ba ne mazansu suna da imani suna iyakacin kokarin su gan sun kawo komi gida komin kankanta mazan namu na yanzu wasu akwai kuɗin za a fita ne a ji a kashe mai yan iska a barko a gida sai kukan naira ashirin daddawan naira goma kafi zabuwan naira biyar a dawo gida kuma a tayar miki da hankali a ce biki dafa abin da ya kamata ba za ki yi sata ne ko za ki je ki karuwanci ba mu gaje shi ba kasan arewa kin gan dai zamaninmu da na iyayenmu ba ɗaya yake ba mm. ba ɗaya yake ba abu na biyu shine kamar yadda ita ruwa ta ce ba a ɗauki ilimin ya ta mace a arewa da muhimmanci ba har yanzu har yanzu lungu da tsako tsako ba a ɗauki ilimin ya mace a kasan arewa ina faɗi da babban murya ina son manyanmu na arewa su ji ba a ɗauki ilimin ya mace a kasan arewa da muhimmanci ba shi ya sa mu mata in suka yi aure ba sa jin daɗi domin duk ya ta mace wanda ta samu ilimi ta samu abin yi babu yadda namiji zai ci mata zarafi za ta kwace makanta yanci kina da kuɗin ki a ci abin da kike so ba reni ba ne amma yayin da baki da shi dole ne ya zama dole ne ki yi haƙuri ki abin da ya kawo da shi haka za ki amfani da shi ki zaman ki za a je sha ne anguwa sai kin zo ki tsaya mamiji ya san maki kuɗi ki je sha ne anguwa in baki je ba in dangin miji ne a ce ai don ba gidanku ba shi yasa baki je ba ba za su kuma san cewa baki da shi ne dan uwan nasu kuma bai baki kije ba mu a arewa mun gaji zuwa shani kowa ya sani al'ada al'ada ce an yi su an an aihuwa dole kije suna aure bikin aure dole kije kije bikin aure ki kuma rike abu a hannu to baki da shi me zaki kai yan uwan miji kuma ba za su so su ji cewa kin taho gurin babu komi a hannu ba ba za su kuma gane cewa shi wannan dan uwan nasu bai baki ba sannan dan wan nasu kuma bai zai so ki gaya musu cewa bai bayar ba to duk wanda baya son a faɗa cewa bai bayar ba ita bayarwa yawa duk wanda baya son a je waje a ce ai gashi yana duka ya bar duka amma kai duka za mu je waje za mu faɗa kowa ya ganka ga sarkin duka na wucewa ai wanda baya son a fidda maganarsa kar ya yi abin da bai kamata ba sai ka yi abin da ya kamata a cikin gida saboda kar a yi amma ka yi abin magana za mu yi magana mu sake hali yayi mu maza mu maza mu maza mu hali yayi To abin da lokaci ya mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da Hawa Abdullahi Gambo sai kuma Lawali Ibrahim Babangida da wakiliyar Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai Dadi Balewa da daidaita sautin shirin da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya. A gaishe ku, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A takaice, shugaba Joe Biden jiya laraba ya rataba hannu akan dokar da ta amince da baiwa Isra'ila ƙarin tallafin soji na dala biliyan 26 a daidai sa'ilin da ake ta ba kan ko sojojin ƙasar suna kiyaye kare haƙoƙin ɗan adam. ministan harkokin wajen isra'ila ya yi wa 'yan majalisar dokokin ƙasa godiya saboda amincewa da dokar tallafin sojin tare da ayyana ta da hujja kwakwara da ta bayyana karfin dangantakar mu sannan ya ayyana cewa wannan mataki na zaman wani sako mai karfi ga abokan gabanmu amurka ta samar wa ukraine da makamai masu linzami samfurin ballistic masu cin dogon zango wanda aka fi sani da attack mc abinda kakakin ma'aikatar tsaron amurka manjo charlie diaz ya shaida wa muryar amurka kenan an aike da makamai masu linzamin ukraine a matsayin wani bangare na tallafin sojin dalar amurka 300 da amurka ta baiwa kif a tsakiyar watan maris a cewar diaz sai dai bai tabbatar da adadin makaman attack mc din da aka aike cikin tallafin sojin da aka aiki na bayan nan ba. sojojin isra'ila sun faɗa jiya laraba cewa za su girke bataliyar dakarun kota kwana zuwa zirin gaza wani mataki da yake zuwa a sa'ad da isra'ila take shirin mamayar rafa da ke kudancin zirin ta ƙasa jami'an isra'ila sun ce mamayar rafa tana da mahimmanci ga cimma manufarsu ta kawar da mayakan hamas amurka majalisar ɗinkin duniya da sauransu sun bayyana damuwa a game da mamayar tare da bayyana cewa yana iya haifar da bala'in ƙalubalen jin kai a rafa cibiyar bada horo a fannin fasahohi da sana'o'in hannu wato commission for technical and vocational education training ko kuma tvet e a takaice a ghana wata kafa ce kwakwara da gwamnatin ghana ta kafa don inganta samarwa samar da ayyukan yi bisa bayanan dr fred ofeyi a samuwa shugaban cibiyar tvet shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya amince ma jami'an iraki su faɗaɗa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu wani matakin da masana suka ce makwabciyar iraƙin iran wacce ta ƙulla alaƙar siyasa mai mahimmanci da iraki za ta kalubalanta to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin aisha ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawi sai kuma injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wassalam.